abokina kwana biyu ko jaje na baka yi ba gashi na karye a hannu baka zo ba kuma baka kira ni ba mujahid ya ce Allah sarki ban gane mai magana ba na ga ba nan ba salati ustaz ya sanya haɗi da tallabo hannun shi da ke mai azabar zafi ya rike amma ba daɗi duk da haka ya daure ya ce ustazu abdullahi bin abba mai jama'a ne mujahid ya ce okay abdullahi kana lafiya ustaz ya ce alhamdulillah na ce na karye yaushe zaka zo Allah sarki ban gane mai mujahid ya ce Allah ya baka lafiya ban sani ba ai amma zan ba mai shari'a sakon gaisuwa ya kawo maka ustaz ya zaro ido ya fara mai voice dan girman Allah da annabi dan girman Allah da annabin Allah da na iyayenka mujahid ka daina min maganar wannan tambadaddan dan asarar azzalimi make da ce mujahid akwai maganar da nake so mu yi da kai mai muhimmanci kar in ta dora ashir cikin masallaci saboda zuciyata zafi take min komai zan iya furtawa ka taimaka ka zo gani nan a masallacin kusa da gidana mai magana cikin mamaki mujahid ya fara bashir bile ta voice din shi ma kai hakuri ustaz ba zan iya zuwa ba gaskiya saboda ina da abu mai muhimmanci da zan yi rabon ma mai magana ya sa ni ajiye aikin da nake yi na maka magana kana iya kiran abokin arzikinka mai son ka da nuna ma hanyar da ta dace sai ka mishi magana da kake so amma ni a matsayin wa kaga saukata sai an jima ya sauka ga baki ɗaya a online ɗin ran shi a ɓaci kai ustaz ya dafe haɗi da faɗin Allahumma ajirni fi musibati wa aklifni khairin minha kairin raba ka raba ni da kowa mai shari'a kowa ya tsane ni babu mai sona ba mai ganin mutunci na ka tusa min matsiyaciyar mace mai bakin hali ka tafi ka bar ni da jidali ya Allah na roke ka ka bani hanyar fita daga masallacin nan lami lafiya ya rabbi virus ya sake dauka nafi'u yayi mai yayi mai please call me ya kwashe mintuna da yawa kane kira shi da sauri ustas ya dauka yana faɗin ina gidan uban waka biyu. ina kiranka ka kyale ni nafi'u ya ce mai gida gani nan kamar gani nai kamar kai ne ba za ka min please call me ba kila yara ne yanzu ma haka nan na kira hmm. ni da ma yaran to me bambancin mu kai maza ka zo nan wurin gidana Ka san masallacin da ke kusa da gidan ai ka san masallacin da ke kusa da gidana ko eh na san shi cewar Nafi'u to ka zo yanzu ka dauke ni zan je wani uzuri ustaz ya ce cikin isa A ya mai gida ka yakuri bana gari na zo abba yiwa abba sayayya yanzu haka ma ina cikin kasuwa mota zan fita in hau a taya mu addu'a ka san hanya ta lalace shikenan Nafi'u ni ka lalata ba hanya ba duk wata dama ta ta karshe a yanzu duk wata dama ta kare a yanzu ustaz ya ce yana kashe wayar tare da fashewa da kuka ganin magaraba ta kusa ya sa shi miƙewa yana leke amma bai ga kowa ba zama yayi ya dauki wayar sai fara bincike status din Maryam ya bi karab idanuwan shi ya sauka akan kyakkyawar fuskar Aisha da ta yi shigar larabawa kamar a sace ta a gudu ustaz bai san san da ya zo na ba ganin yadda hoton yayi wani mahaukacin kyau ga murmushi ta yi ushiryar da ta bayyana fuskar ta kilau ta yi wani irin fari na fitar hayyaci ga wasu kumatu na musamman na nutsuwa da ta ajiye dariya ustas ya sake kamar zararre ya sake tashi tsaye ya ce ni na san dole ki mun murmushi wallahi na san kin yi kewa ta ko ni ma na yi kewarki ya faɗa cikin gushewar hankali yana yi yana tafiya har ya kawo bakin kofa liman ya sanyo kai cikin hanzari yana sharce gumar ruwan fuskarsa bai lura da ustas ba shi ma ustas din a rikice yake yana ta zanje wani irin bangaza liman ya yi wa ustas daga shi har liman din suka taru suka faɗi a firgice suka juyo su duka ihu suka sake don kowanne ya firgita liman ya watsa a gudu yana yau ba sallah kowa ya tafi da yayi da iyalansa ya ce da waɗanda suka fara tahowa da gudu ko suka bi shi liman na gaba yana baza babbar riga ya ce aljanu ke sallah a ciki yau sun ce mu bil adama ba za mu yau ba shi ma ustas da hannun shi mai da hannun shi mai ciwo da kyal ya riko shi ya kwaso ya kaso wayar shi ya fito da gudun tsiya dan shi yaron aljanu ne da ke bashi wahala in mutum ne ai zai yi mishi sallama Allah ya taimake shi bai yi hanyar gidan shi ba ya yi bakin hanya farin ciki ya sa shi mantawa da ciwon hannun shi mai mashin ya tare ya faɗa mai sunan unguwarsu Aisha ya hau suka tafi sosai nishaɗi ya saukar ma ustaz dan yayi alkawarin yau sai ya kwana da matarsa ko me ko za a yi mai mashin na ta aikin shi shi kuma ustaz na zaune ya tasa hoton Aisha gaba sai surutu yake wai shi fira suke mun shige kwanar yalla ta ina zamu yi cewar mai mashin a firgice ustas ya karasa nuna mai har suka iso kofar gidansu Aisha ganin gidan abu buɗe sa shi sakin murmushi haɗi da cewa ina zuwa bari in zo sai ka mai da ni in ɗauko matar da zamu za zamu kwashe sai in baku sai in baka kuɗin duka mai mashin ya ce ba matsala yalla bai ustas ya fara kokarin sanya kansa a gidan da yayi alkawarin ko sallama ba zai yi ba dan kar ta buya wani dattijo ya fito daga gidan shi da yaran shi biyu hannun shi rike da baha. ustas ya fara kokarin tusa kai mutumin ya mai sallama Hadi da cewa bawan Allah wa kake nema ne da kake kokarin shiga gidana gashi ban san ka ba ustas ya juyo ya kalle shi ya ce wajen matata zan je Aisha tana cikin gidan nan kawo mutumin ya dawo ya ce jimana kar ka shiga saboda ni dai na san ba mu da wata Aisha dan duka matan mu uku a gidan nan ido ustas ya zaro ya ce ban gane ba kamar ya mutumin ya ce to mu dai mun fara haya ne a gidan nan kimanin wata uku da ya wuce sun mun yi wata biyu na ne yi siyar min da gidan kuma suka sayar na ba su kuɗin su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baba dan girman Allah kai hakuri kar a hada baki da kai a hukunta ni wallahi na ji jiki baba ya ce wallahi billahi lazi yaro ba karya nake maka ba a hannun wasu matasa na siye shi ɗaya ma daga cikin su soja ne hannun ustas ya ɗora a kai ya ce kana nufin sun tashi daga gidan nan to ina suka koma baba dan Allah kai yaro ban sani ba haba baka ga sallah zani ba abin da dai zan ce anan shine idan ka shigar min gida wallahi sai na yi shari'a da kai duk inda kake sai na gano ka baba ya faɗa a fusace ya ja yaran shi suka tafi yana tsaki durkushewa ustaz yayi ya saki kuka sosai mai mashin ne ya tako wurinsa ya ce kai dan su murmuli ba ni kuɗi na in fice kaji na kamar ma gara dara na ɗauka ka bar ni ka bar ni tsaye kamar bishiya ko kallo na baka yi ba ustas ya dago idanuwan shi ya kalle shi haɗi da tashi tsaye ce mu je ka kai ni inda iyayena suke tunda Allah ya fito ni lafiya a can sai in baka nan ban da kuɗi mai mashin ya ce oke hau mu fasa aini na ɗauka sha uku sha hudu ne kai ga kanka kaman bayan agwaluma sai mai ko yake ustas bai ce komai ba dan ya ga dan jagaliya ne ya ya nuna mai hanyar gidansu aka kai shi suna isa ya shiga gidan ya iski sa Aliyu zaune cikin farin ciki suna fira ga Hajiya da sanda a hannunta ta sha farin glass sallama ustaz yayi suka dago suka kalle shi cikin mamaki don rabansu da su ganshi tun sadda ya ji ciwo Aliyu don Allah ka ba mai mashin kuɗi yana nan waje cewar ustaz ok to Aliyu ya faɗa ya fita ustaz yayi zaune kasa kusa da kafar Hajiya ya fashe da kuka Alhaji da ke kowa ya ganshi zaune tsawa ya daga mai haɗi da faɗan Ta saki yar mutane ta koma gidan koko Ustaz ya ce e na sake ta amma na maido ta. Tsawa Alhaji ya daka mai ya ce ban gane ba. Ustaz ya fashe da kuka ya kama kafar Alhaji ya rike ya ce kai hakuri Alhaji dan zatin Allah. Wallahi ban san me ya hau kai na ba. Na aikata duk abin da na aikata Alhaji. Babu azalimin da ya cuce ni irin abokina. ya kwashi komai ya faɗa musu sosai jikin Hajiya yi sanyi kuka ta sa ta ce dama kana nufin kai ke hana ta fita amma baka taɓa faɗa ba Ustaz ya na kai ya ce ni ne wallahi hajiya saboda an faɗa min cewa suna iya suna iya yo kawayen banza waɗanda za su hana su zaman lafiya a gidajen aurensu. Wasu irin marika hajiya ta yarfa mai cikin fushi ta ce amma tur da halinka Abdullahi bayan ka san gidan da ka ɗauko ta kana za ka yi tunanin wai akwai mai canza mata hali in har in har ka yarda da ita me ruwanka da ka damu da inda za ta shiga to a wannan karan ba ni ba wallahi don ka bar ni ma da kunyan da ta dame ni alhaji ya na kai ya ce yanzu ka yi sallama ko kuwa jibi kafafuwanka yadda suka yi ido ustas ya zaro ya ce wallahi ban ba alhaji alhaji ya ce kana tattare da matarka ta arziki abdullahi ka je ka ɗauko yar bariki gashi nan ta lalata ka ko ibada ka daina yi cikin lokaci ba ma dole aljanu su hana ka abin da kake so ba tsakaninka da Allah yaushe rabon da kai azkar na safe da yamma ko addu'a hankali tashi ustaz ya tashi tsaye yana dafa kai kuka ya sake fashewa da shi ya ce wallahi alhaji tun ranar da ta fara tado iska rabon da in yi addu'a don ba ma cikin nutsuwa nake ba tsaki alhaji ya ce shikenan hajiya kin ga abin da ke kwaran mutane a lokacin da wani bala'i ya faɗa musu ko a lokacin fa ya kamata ka fuskanci ubangijinka da kyawawan manufa amma banda mutanen yanzu kawai sai su yi ta kuka suna sun shiga uku ya za su yi ya za su yi kan ya wuce addu'a ka kai kukanka gurin mai sama ka tashi ka yi sallah a kai ka a gyara ma wannan ɓaulallen hannun naka ya fita wani irin kunya mace ta musamman ta rufe ustaz da hankalin shi da wayen shi bai taɓa sakaci da addu'a ba sai a wannan ƙarin sai a wannan ƙarin auren Khadija amma in Allah ya yarda komai ya zo karshe toilet ya fada yayi wanka yayi alwala kasancewa yana da kaya a gidansu yasa ya samu bakar jallabiya ya sanya haɗi da bakar hula taɓa ni ka ji hadisi sallah ya yi mai kyau wadda rabon da ya yi har ya manta dan da ya fara Khadija za ta yi ta surutu yana gamawa ya fara kwararo addu'o'in neman yafiyar Ubangiji akan laifukan da ya yi da fatan Allah ya cika mishi burin shi na maido da matarsa bayan ya gama suka nufi asibiti shi da Umar da Aliyu aka gyara mai hannun shi lafiya kalau duk da ya ci azaba gidansu suka dawo ya zauna ya yi tagumi tsakanin uwa da ɗa Allah sosai Hajiya ta shiga damuwa ganin halin da yake ciki yanzu kai me kake so a yi maka abdullahi cewar hajiya cikin lallashi hajiya a maido min da matata nake so to ka je ka ba ta hakuri mana sun tashi daga gidansu ban san inda suka koma ba cewar Ustaz dan kare hajiya ta ce tashi tai tana dogara sandar ta haɗi da faɗin aini wannan matsiyaciyar matar taka ta wulakanta min rayuwa ni kaina ni ma fa ka san ita ta hargitsa min lissafi har na yi wannan gocewar gashi ina ta fama da kafafu har yanzu Ustas ya shiru bai ce komai ba sai wutar tsanar Khadija da ke ruwa a kirjinsa. Hajiya ta dawo hannunta sheke da plate ta bashi. Ta ce ungo ka ci abinci. Na san ka kwana biyu baka ci ba ko? Dan duk ka tsane ka lalace. Hawayen shi ya share ya ce garin rogo take bani. Ido Hajiya ta zaro ta ce ba ku da abinci a gidan? Muna da shi Hajiya. Da na zo magana zaki ga ta fara azabtar da ni ta hanyar murɗa min hannu. Dole in ci abin da ya samu. kuka sosai hajiya ke yi tana tsine ma Gadeja. kaɗan ustas ya ce ya ce ma hajiya ina zuwa kan ta yi magana ya fita daga ɗakin cikin sassarfa motar Aliyu da ya tsaida ya faɗa ciki Aliyu ya ja da karfi yana faɗin in mun je ka yi addu'a kana yaya ka shiga ba matsala insha Allah ai maganan wannan sakacin ustas ya ce yana fara addu'an yana fara addu'a a ran shi suna shiga kwanar wasu 'yan mata na fitowa da samari daga gidan mota suka faɗa suka sheka da gudu cikin mamaki ustas ya bi motar da kallo tare da yin kwafa aliyu bai gama bakin ba ustas ya bude ya fita addu'a yayi ya fada cikin gidan zaune ya iske khadija ita da ita da sangamemiyar mai aikin ta tana tausa mata kafa tsawa ya daka ma matar haɗi da faɗin bar gidan nan yanzu kamar ranke baci mai aikin ta ce a'a alhaji baba kai ka ɗauke ni aiki ba kai ma sai yanda aka yi da kai balle ka ce za ka yi sun iyawa mari ustas ya kai mata haɗi da haɗi da shurarta da kafa ɗaya ya ce oke tsaya tun da Khadija ta ganshi haka jikinta ya ci gaba da wata iriyar mahaukaciyar rawa a guje ta yi ɗakinta ta fara kokarin ɗaukar kwalbar wani abu kamar turare amma kan ta yi wani yunkuri Ustas ya faɗo ɗakin tsoratar da ta yi ya sa kwalbar faɗuwa ta fashe ihu Khadija ta sake tana zaro ido haɗi da nuna ma Ustas kofa ta ce fita fita ta nace ma ka fita karasawa wajenta yayi bai tsaya komai ba ya sanya lafiyayyen hannun shi ya cizgo ɗan kanta kamar na mage ya rike sosai ya jijjiga ilahirin jikin shi rawa yake jijiyoyin goshin su duk sun tashi jijiyan kan Khadija yake jijjiga kan Khadija yake ba sauki ya kai minti goma kana ya matse ta da mugun karfi haɗi da tura ta a bango suratul jinnu ya fara karantawa har ya kai karshe ya dawo bakara bai nisa ba Khadija ta saki iwo ta ce dan Allah ka daina ustaz wallahi ne ce banda komai wallahi dan Allah ka bari ido ya rantsa da mugun karfi haɗi da kara ta kore ta a jikin bangon ya ci gaba da karantowa tun Khadija na kokarin kwace kanta tana kuka har numfashinta ya kusa fita ustaz sai da ya tabbatar ta ga Labaita, jikinta ya fara sakewa kana ya yi shiru da bakinsa sakinta ya ta faɗi kasa kanta ya bugu ihu da sake jin da kanta ya sara da mugun karfi kafarsa ya sanya ya taka tsakiyar bayanta da karfin tsiya wanda hakan ya sa Khadija kuka matuka tana mai neman taimako da cewa me nayi maka bawan Allah dan Allah ka sake ni wallahi ba zan kara ba dan Allah ustaz ya sa hannu ɗaya ya sha kota ya mikar da ita tsaye ya ce wace ce ke ne haɗin gida mai shari'a kana ina kika kai min kuɗaɗe na me yasa kika kai min karya aljanu bayan babu komai a kanki me kike amfani da shi da yasa kika azabtar da ni sama da wata biyu kana waye yasa ki sannan waye ya sanki a yamace mace kamanni sosai tambayoyin da yake mata suke Kara sanya jikinta ɗaukar rawa cikin rawar murya ta ce ba, kowa cikin gigitaccen mari ustas ya mata cikin hargowa ya ce ki manta da bakin ki kika faɗa wato a lokacin kina takama da abin da kika yi min shi sa kike tunanin ban ji ba ko wallahi har kashe ki ina iya yi akan wannan cin amanar da kika yi min ke kin san waye ne kuwa ni zan shiga gonar da wani ya shiga ina wallahi ko ki faɗa min ko in miki hukuncin da ya dace da fasikar mace irin ki Khadija ta ce da gaske nake ma ustaz babu wanda ya taɓa kusanta ta infection ne yasa na wawake ba namiji ba infection infection infection cikin tsananin ɓacin rai ustaz ya maimaita har sau uku ya ce aiko yanzu zan miki operation ɗin in fidda miki infection ɗin don uban babanki shaƙe yake da ita yana ja kamar jikar almajirai haikicin inda suka je reza yasa. hannu ya ɗauko sabuwa dal baki ɗaya ya sa karfin shi ya taushe Khadija da ke ta kuka da bakin shi ya buɗe takardar reza lafiyayyen hannun shi ya sanya ya kwaɓe ɗan skep ɗin jikinta ta surar ta ta bayyana ko pant babu a jikinta ihu Khadija ta sanya jin ya jin ya mata siket, cikin kuka ta ce me zaka min ustaz dan girman Allah ka bari ka yi hakuri dan Allah wallahi ba zan kara ba kuma yanzu zan bar maka gidanka har kudinka zan maido maka da shi na shiga uku ustaz dan girman na shiga uku ustaz ka danne min ciki da gwiwar kafarka a fusace ce ba za ki san na danne miki ciki ba dan ubanki sai na yi miki wato ainihin hijama a wannan kazaman mazaunan naki munafuka ke kenan har kin san wata iskanci da wani shegen kowanki kamar kwallon kwakwa amma babu kalar dan iskan da bai haushi ba cikin fusata ya sanya tsinin rezar nan yayi mata wasu mahaukatan yanka guda uku a jere kuka Khadija ta sa sosai kamar za ta shiɗe? zan faɗa maka wallahi zan faɗa ma dan girman Allah kar ka illata min mazaunai bai bi ta kanta ba wancan ma magudan sashin ya mata yanka uku ihu Khadija ta saka tana ba shi hakuri sai da ya ga jini yana kokarin bata mai kaya kana ya daga ta ya fara janta har ɗakin da take ya tilasta ya tilasta ta kana ya fito ya rufe ɗakin ya shige nashi a bakin katifar shi ya zauna ya rafka tagumi zuciyar shi na bala'in bugawa bai san me za ta furta ba a duk sanda za ta faɗa mai magana waye santa yana tsoron hasashen shi ya zama gaskiya tashi yayi ya canza sabuwar alwala haɗi da rigar jikinsa ya kabbara sallah bayan ya gama ya fita ya nufi gidan ya dawo ya buɗe ɗakin Khadija ganin shi yasa ta zafara daga rubda cikin da take karkacewa yayi ya fito da gishiri daga aljihun rigarsa daga aljihun rigarsa iba yayi ya balbala mata a ciwon wani irin ihu ta sanya tana zabare zabare tsawa ya daga mata ya ce bana son bata lokaci waye ya taba kusantar ki wannan zan faɗa miki wallahi zan faɗa maka amma ka dan matsa daga kusa da ni dan Allah Khadija ta ce cikin mawuyacin hali ustaz ta ce ke tsaya wanda kike yanda kike matsafiya wallahi yanda kike matsafiya wallahi ba zan sake yarda da ke ba in matsa ki bace min ko to baki isa ba wallahi faɗa kamar in sake keta miki jiki yanzu sunana Khadija mu biyu iyayenmu suka haifa ni da kanina na ba shi kimanin shekara goma iyayena na matukar suna saboda bayan ni ba su sake haifuwa ba sai da na shekara goma a duniya kana aka haifi Sadam babana dan siyasa ne yayi kuɗi sosai a daka mun daga baya karayar arziki ta same shi mahaifiya kuma yar kasuwa ce tana yawan sayayya a kasuwa ta haka suka saba da wani mai shago mai suna mai shari'a sosai take mai ciniki wani lokacin ma ta waya take faɗa mai me take so haka zai zo gida ya kawo mata shi kuwa shakuwa mai yawa ta shiga tsakaninsa har yake ce mata anti da na fara girma na kai shekara sha biyu sai aka kai ni makaranta na kwana a nan na ya sake buɗewa kasancewar ina son harka da yaran masu kuɗi da son a ce min wayayya cikin lokaci na yi suna a yaran makarantarmu masu rawar kai suna kirana da kadilov saboda ina masifar son soyayya amma har lokacin kuma babu wanda ya taba cewa yana sona da na shiga a lokacin manyan mu yan SS3 suka fara kawo kawo min hari kasancewar ba laifi ina da kyan jiki a lokacin bana so su raina ni ko so ko su ga ban waye ba na biyo musu kullum cikin shirme ɗaya muke tun ban saba ba har na zamana yar hannu a harka na neman mata wata rana muna cikin class ana ta mana karatu amma ni da kawata a ministry muna kasan seat muna aikata abin da muka saba aikatawa mamaki ya kama onkul ma'aruf ganin sit ɗinmu wayan zagaye ya fara yi har ya zo sit ɗinmu kamar an ce ya leka yana lekawa idan shi ya faɗa a kanmu ni da kawata hankali na ya tashi shi ma ido ya zaro a sace juya ya ga hankalin ɗaliban ba akan shi suke yake ba cikin ƙasa da murya ya ce za ku ci ubanku da na fita ku biyo ni idan ba haka ba wallahi a gaban 'yan ajin nan zan tona muku asiri hankalinmu ya tashi matuka muka ɗaga mai kai ya wuce mu yana murmushi bai wani jima ba ya fita muna ganin haka muka fita muka bi bayansa muna zuwa ofis ɗin shi muka iske shi tsaye yana ta zarya muna shiga ya ce yauwa gwara da kuka zo barkanku me ya sanya kuka zaɓi wannan rayuwar kunya ta sa muka yi kasa da kanmu ba mu ce komai ba amma makin mu sai ji muka yi ya ɗago haɓar mu ya tsira mana idanu ga baki ɗaya hankalin shi ina akan na sai lashe baki yake kai ka ce kare ganin haka da nayi yasa na sake